I could not see the governor asking for accommodation even. And as I sat down, people started approaching me. Shigowa ta fatakwal kenan na ga mutane suna yi min murna ko masauki ma ban nema daga gwamna wuke ba, in ji sanata Amir Makarfi wanda taron PDP na fatakwal ya naɗa a matsayin mukaddashin shugaban kwamitin shirya zaben shugabannin jam'iyyar cikin kwana 90 nan gaba. makarfi dai ya ce don mutunta pdp ya sa ya karbi wannan mukamin can gefe kuma shi shugaban jam'iyyar alimadu sharif ya yi taron nuna fasa taron nema gaba daya don mutunta kotu da an samu umarnin dakatar da zaben daga kotuna har uku mun karbi hakan da haka muka dakatar da taron shin wannan ya nuna sanata sharif ya sauka daga mukamin sa don jiran sake takara a wata uku nan gaba karkashin amin makarfi ko kuma har yanzu yana nan taron da ya rantsar da 'yan kwamitin makarfi inda shugaban amintattun jam'iyyar walid jibrin ke mara baya kakakin taron pdp na abuja shehu gaban ya mai da martani da irin salon nan na nuna ai dama mun gaya musu convention sun ce sun cire duka NWC da shi Ali Sharif da duk members na NWC an cire su suka sa kiyataka ko da yake ba a kan doka yake ba amma hakan suka yi shi kuma Ali Sharif ya je a hotel ya press conference ya ce shi ya ɗaga convention din saboda kotu da ta ce kada a yi wannan zaben a waɗansu ofishoshin tun asal abin da muke faɗa din shi ya aifar in ba don an zauna an yi nazari ba da halin da fatin da ta shiga yau da ba mu iya ma tunanin ya za a gyara ta. Tuni da 'yan bangaren na jeri gana suka mika ragamar jagorancin kwamitin shirya zaben su karkashin sanata Ibrahim Mantu. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.